jiya kungiyar kwallon kafa ta Manchester City ta tashi Changers daya da daya tsakanin da kungiyar kwallon kafa ta Everton a wasan cin kofin Premier League na kasar Ingila na shekara 2017 zuwa 2018 a mako na biyu. Kungiyar kwallon kafa ta Everton ta samu nasarar jefa kwallo da ne na farko ta kafan dan wasan ta wayar Rooney a cikin mintuna 35 da fara wasan. Daga misali Manchester City ta fanke kwallon ta daya. a ragar everton a cikin mintuna na tamanin da biyar inda ake saura minti biyar a karkara wasan ranar asabar idan allah ya kai mu 26 ga watan 8 na shekara 2017 za a ci gaba da wasan na premier league din na kasar ingila a mazaunin mako na uku a kasar spain kuwa bangaren la liga na shekara 2017 zuwa 2018 an yi wasa makon farko a wasan inda aka rage saura wasa biyu a je an buga wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta la'benta da villarreal la'benta ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta villarreal da kwallo ɗaya mai ban haushi ita kuwa malaga a gidanta ne ta sha kashi a hannun ebar kwallo ɗaya da babu har ila yau a yau za a ci gaba da wasan neman shiga gurbin cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2017 zuwa 2018 a zagaye na farko ga yadda wasan za su kasance kungiyar kwallon kafa ta astana za su fafata da celtic da misalin karfe hudu da rabi na yammaci ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta sabila da su fafata ne da istanbul da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar ghana ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta rijeka za su fafata ne da olympiaco ferenis da misalin karfe 7 saura daga misalin karfe 7 da minti 45 ita ma agogon najeriya nancy za su kwarje gumi da napoli su ma da misalin karfe 8 saura kwata ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Marebo za su fafata ne da Haful Biya Shefa duka wasan zai za a buga wasan ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da kasar Chad. A kasar Ingila kuwa a yau za a ci gaba da wasannin English Football League Cup na shekara 2017 zuwa 2018 ga kaɗan daga cikin wasan da za a fafata shi a yau din. kungiyar kwallon kafa ta crystal palace za su fafata da ipswich town yayin da aston villa za su bar da gumi da wigan athletic ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta doncaster rovers za su fafata ne da hull city yayin da milton keynes za su fafata da swansea city fulham kuwa za su da gumi da za su barje gumi da bristol rovers yayin da queens park rangers za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta brentford sauran wasannin ko sun hada da sheffield united da za su fafata da leicester city yayin da leeds za su barje gumi da newport county norwich kuwa za su barje gumi da charlton athletics yayin da watford za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta bristol city reading kuwa a gida za su fafata da mirwa ne yayin da bolton wanderers a gidansu za su karbi bakunci sheffield wednesday za a fafata wasan ne duka da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi idan muka dawo ɓangaren saye da sirrin wasan kwallon kafa na duniya kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta ce tana da tabbacin 'yan wasan ta Lionel Messi na shekara 30 da haihuwa da Andrew Iniesta na shekara 33 da haihuwa za su sake rattaba hannu a kungiyar kafin kwantirakin su ya kare inda ake sa ran 'yan wasan kwantirakin su zai kare a kungiyar nan da shekaru biyu masu zuwa. har ila ya kungiyar kwallon kafan ta barcelona ta ce za ta sake sabon shiri don tunkarar sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta liverpool philip coutinho wanda ta sa masa zunzurutun kudi har fam miliyan 118 inda ita kuwa liverpool din ta bakin mai kwarza 'yan wasan jojin club ya ce ba zai sai da dan wasan Tottenham tana dab da shiga gaban Manchester United wajen sayan dan wasan baya na gefen dama na kungiyar kwallon kafa ta PSG mai suna Saje Aure dan shekara 24 da haihuwa kan kudi fan miliyan 23. Ita ma PSG ta ce tana gab da sayan matashin dan wasan na kungiyar kwallon kafa ta Monaco Kelly Mbappe dan shekara 18 wanda Real ta kwalla faranta garin ta saye shi. Manchester United kuwa tana kan gwiwarta ne wajen sayan dan wasan baya na gefen hagu da kungiyar kwallon kafa ta Fulham mai suna Ryan dan shekara 17 da haihuwa daga karshe kungiyar kwallon kafa ta Arsenal ta ce ba wata tattaunawa da za su yi da Alex Chamberlain dan shekara 20 da haihuwa dan kasar Ingila dangane da yiwuwar ci gaba gaban sa kungiyar ta Arsenal huta lafiya